Yadda aka buɗe wannan taro na shugabannin gamayar ƙasashen Afirka tema wato ECOWAS a nan Abuja da halin yanzu ke cika shekaru arba'in da kafuwa. da yake buɗe taron mai masaukin baki shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce kungiyar ta ECOWAS har yanzu na da matukar buƙatar shawo kan matsalar tsaro da tabbatar da zaman lafiya a ƙasashen. Shugaba Muhammadu Buhari wanda ke mara balale ga manyan baki ya ce. Let me record that the election in Burkina Faso completed the circle of 215 presidential elections in the region. bari in tuna maku zaben da aka yi a burkina faso ya cika kammaluwar zabukan shekara ta 2015 a wannan shiya an yi zaɓe cikin lumana a najeriya Togo, Gini da Côte d'Ivoire. Wannan gagarumin nasarar na nuna irin kudirinmu na bai ɗaya wajen inganta dimokuraɗiyya da kyakkyawan shugabanci a wannan shiya. To entrench democracy and good governance in the region. Shugaba Muhammadu Buhari ya ci gaba da cewa. As we prepare for more general elections in the coming year. Yanzu da muke shirin tunkarar ƙarin wasu zabuka a kasashen Afirka ta yamma, ina tabbatar muku cewar Najeriya za ta ci gaba da zikewa ga tsari irin na dimokuraɗiyya da kyakkyawan shugabanci domin ta hakan ne shiyar Afirka ta yamma za ta samu kwanciyar hankali irin na siyasa. That a politically stable West Africa can only be strong and prosperous. Shugaban kasar Senegal wanda kuma ke jagorancin kungiyar ta ECOWAS Macky Sall ya yi bawa yadda kasashen suka fatattaki cutar Ebola da kuma yadda suke tunkarar yaki da ta'addanci a dukkan sassa. Galibin shugabannin kasashen ba su sami halartar wannan taro ba domin galibin su an ce suna can birnin Paris wurin taro kan sauyin yanayi. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.